ni bahaushe ne ni iboman tarok ne ni kabilar kuba ne facen ina can ni bere ne Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke horin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatarwa mako-mako. Shirin namu na yau yana tare da ƙabilun Najeriya daban-daban da kuma masana a cikin wani yunƙuri na neman gano dalilan da ke hana ƙasar yin amfani da yawan ƙabilunta da harsunanta da kuma al'adunta daban-daban ta samar da haɗin kai da kuma zaman lahiya mai ɗorewa. Galibi akan ce manyan ƙabilu uku ne a Najeriya, amma a zahirin gaskiya da wuya a iya tantance adadin ƙabilun da ke ƙasar. Ganin dama Allah ne ya haɗa mu ƙabilu sun fi ɗari a Najeriya kuma ana zaune tare. Najeriya tana cikin wasu manyan ƙasashen duniya guda goma da Allah ya yi arzikin yawan ƙabilu da harsuna da kuma al'adu daban-daban. Hausawa, Yarbawa, Ibo, Kanuri, Tiv, Ibibio, Efik, Enin, Anan, Oron, Ijo, Ohirbo, Ejigam, kagoro bagi ga sunan da yawa sauran kasashen da suka yi tarayya da ita a wannan hanni sun yi amfani da damar sun ci gaba kuma suna zamna lahiya cikin haɗin kai ko me yasa aka kasa yin haka a Najeriya? Wato duk ƙasar da ta tashi ya zama ba ta yin amfani da harsunanta da take da su tana yin amfani da bakon harshe to sai kaga cewa kishin ƙasa da son ci gaban ƙasa da ci gaba mai ɗorewa ba sa samu a wannan ƙasa yadda ya kamata. Mu kankane ƙabilan junanmu ba mu rabe ba. Kahin mu shiga duba yiwuwar yin amfani da yawan ƙabilu da harsuna da al'adu daban-daban na Najeriya a haɗa kan ƙasar a kuma samar da zaman lahiya mai ɗorewa. Mun leƙa jihar Legas don jin yadda ƙabilun Najeriya daban-daban ke mu'amala da juna. Wakilinmu Abbas Ibrahim Ɗalibi shi ne ya zamna da su suka tattauna. Suna John Obi. Kuma kana zaune Legas eh, ina zuna da Legas. Me Saboda ban je ko ina ba saboda ina tare da Hausa ne. ina nan agege ne ina sai da kaya ne abin da ya sa mm, shahid balogun surana ok shahid balogun mm. kai ake ka ji hausa yaran na girma cikin hausawa gaskiya to yana tare da kuma sunana malam shu'aibu adam a garin agege kuma mun yi shekaru da dama a wannan gari na agege kusan shekaru wurin 44 ina zaune a nan ana magana ne akan cewa najeriya tana da ƙabilu daban-daban me yasa kake ganin a najeriya ba amfani da wannan bambancin wurin ci gaba na farko mu san cewa ganin daman allah ne ya haɗa mu ƙabilu sun fi ɗari a najeriya kuma ana zaune tare kuma wannan haɗawar allah maɗaukakin sarki a matsayin mu na masu imani musulmi mu mun san allah ya ce lalle mun halice ku watan ƙabilu daban-daban ƙasashe kuma daban-daban kuma domin mu san juna ba domin mu yi rigima tsakaninmu ba kamar mu nan masallacin mu muna da kabilu daban-daban muna sallah a tare shi yasa ni ban ga dalilin da zai sa ba za mu yi amfani da wannan mu ci gaba ba shi dai kawai mu yi amfani da shi muna ta rigingimu a tsakaninmu in za mu zo mu tsaya a sauru da bayarbe da bahaushe da inyamuri kana ganin a mataki na ƙasa bai kamata a ce an daɗa samun haɗin kai an daɗa samun ci gaba ba wannan hakkin shugabanni ne su ma sun san haka domin suna fita kasashen waje kasashen turawa da ake suke zuwa din nan ai ba yare ɗaya ba ne su ma suna da yarurruka daban-daban to ba mu ba ma mr obi shi ma dama ya ce wani abu sannan me yake gani ya kamata a yi a ƙasa domin a samu haɗin kai wannan abun kan tambayi yanzu abu zan ce akwai wanda zai ce shi ne musulmi daban akwai wanda zai ce shi christian ne daban abu nake so bari mu bari wannan muslim da christian ne bari mu bremu mu zama guda daya komi abu muke yi bremu mu bari bremu mu sa shi kamar guda daya abu za mu yi za mu zama guda za mu zama guda za mu zama a zuciya guda za mu zama guda Mr. Mm, ah, Sa'idu Balogo to me zaka ce game da abubuwan da muke tattaunawa na ni dai magana na kawai shine bai kamata ana nuna babbanci ba ka gane in ana nuna babbanci za ka ga kamar mutane ba su na jin daɗi ba gaskiya ba za zaman lafiya ba ya kamata a ringa zaman ɗaya to shi ne sa ci gaba a cikin garinmu shi ne kawai abin da na san zan iya faɗa. amma kana ganin kamar da yadda ake mu'amala ana nuna bambanci ko kuma matsalar daga ƙasa ne ko daga sama ne. gaskiya to wasu su daga religion su suke wannan wannan ce ce shi bai ya tafiya da wannan ba saboda shi wannan christian ne wannan ya ce shi saboda wannan saboda muslim ne to kuma wannan gaskiya duka bai kamata ba a kamata a ringa zama kawai zaman tare bai kamata ana nuna banci da dawo kan malam a zagaye na karshe san me zaka ce ba ka ji abubuwan da eh. bi da balugu suka faɗa kwarai na ji umar nima abin da zan yi ƙari a kai shine bambancin nan akwai shi a ƙasa akwai shi kuma a sama wannan bambancin da ake nuna amma da shugabanni za su zo su gyara al'amarin a dawo idan aka tambaye ka baka cewa kai bahaushe ne shi dai ka ce kai mutumin najeriya ne saboda wasu kasashen da haka suka ci gaba mutumin china zai ce ma shi dan china ne akwai yarurruka daban-daban a china mutumin britain zai ce ma shi dan britain ne akwai yarurruka daban-daban a britain to amma mu nan mutum ya ce ma a ni bahaushe ne wannan ya ce ma a ni bayarbe ne wannan ya ce ma ni inyamuri ne to wannan shine babban matsala ai kishin ƙasa shi ke sawa mu haɗa kai duk abin da za mu yi ba mu ganin ƙyashin juna za mu ga cewa a'a wancan inyamuri yana da 'yanci na ƙasa bahaushe yana da 'yanci na ƙasa bayarbe yana da 'yanci na ƙasa shi yasa idan mu duka mun yarda da cewa mu duka muna da 'yanci a cikin ƙasan za mu haɗa kai ne domin ƙasa ta ci gaba to za mu koma ga bangaren obi ba sani ko kana da wani abu da aka ce kafin mu rufe shirin abun zan ce inyamuri bahaushe beribe duka guda daya ne za mu daina ishe wannan yamu daban wannan muslim daban za mu tare guda daya mun zama guda daya nigeria zai yi kyau eh zai yi kyau nigeria zai jara da kyau to a ƙarshe ba sani ko akwai wani abu da aka ce kafin mu rufe shiru mm, ni dai kawai ah, abin da zan ce yanzu shine babbancin dande da ake nuna gaskiya ya kamata a duba a gyara shi A tattaunawar wakilinmu Ado Abubakar da 'yan wasu ƙabilun Najeriya biyar a Jos, Jihar Plateau, ya jefa musu tambaya akan yadda za a samar da zaman lahiya da haɗin kai ta hanyar yin amfani da bambancin ƙabilu da harsuna da kuma al'adu. Malam Busari, ta yaya za a yi amfani da waɗannan yawan harsuna domin samun zama lafiya a Najeriya me kake gani yarukan da muke da shi a Najeriya a Plateau muna da yaruka wadan fiye da hamsin da wani abu to menene idan muka kawo wannan yaren muka yarukan duka da muka da shi a plateau muka ije su wuri daya a ce ko a ce nan gurin inda muke zama a nan kowane yare ta zo ta yi eh, display na na culture nasu wannan culture din abincin da suke da shi da irin rawan da suke da shi da irin abu'amula da suke yi za su kawo cin gaban Najeriya amma ta inda za a ce kai sarakuna na kowane yare za a kawo su wuri daya za a ije su kuma za su yi maganganu da mutanen su to menene da yake cin gaba cin gaba shine magana idan ba zama tare ba cin gaba dole sai mun zanna masu yi akuri da juna To kai a Nasir ya kake ganin za iya wato amfani da irin wayannan yarurruka da muke da su a Najeriya wajen samun zama lafiya? Kamar yadda ka ce samun zaman lafiya. E, zaman lafiya yana ɗaya daga cikin abin da yake sa ƙasa ya ci gaba. An kawo kowane yare suka amince da juna suka yadda su zauna tare kowa yana da irin nashi basiran da kuma halaƙa da Allah ya bashi duka zaman tare shine zai kawo a iya samu kowa ya fito da basiran da Allah ya masa a kuma haɗa hannu a yi shi ya zama ɗaya da zai sa ƙasa ya ci gaba kamar irin ƙasashen da muke gani kamar ko ba su da yarurruka ƙasashen su england ne da wanne ne kowa suna da yarurrukansa amma sun kawo junansu waje ɗaya to in aka samu aka zauna tare muka yadda muka amince damuwar najeriya fa rashin yadda ne da juna shi ne damuwar najeriya amma in muka yadda shugabanninmu duk kuma ya ƙare ne a gindin shugabanninmu in suka daidaita sahu ko ba haka ba hmm. to za ka gan cewa an zo an haɗu an zama ɗaya to idan muka zo ganka ibrahim to kamar yadda abokaina suka suka yi bayani lallai yawan jama'a da yawan harsuna a kullum sai dai su zamo mana wani kamar tubali na ci gaba ba za su taɓa zama matsala ba sai dai mutum in bai yi amfani da shi a yadda ya kamata ba kamar wuka ce mutum ya siya kaga zai iya amfani da ita ya yanka dabba in ya kuskure kuma zai iya amfani da ita wajen jiwa kanshi ciwo to haka su ma abubuwa da ka gani duka kawai ya za a karkatar da su ne su zama masu amfani ma al'umma misali in ka ɗauki yawan jama'a ai ko bature ma yana cewa diary, strength in diversity me kake nufi kenan bambance bambancen yare hmm. yakan sa mutane su yi ƙarfi matsalar mu a Najeriya ita ce matsalar 'yan siyasa Nemakon su yi amfani da waɗannan yarurruka wajen haɗa kan mutane su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su so juna su fahimci juna sai suna amfani da shi don su cimma wata maslaha tasu ta karan kansu kuma sai ya dinga nuna ma mutanen shi cewa kamar wa'yancan fa abokan gabansu ne wa'yancan fa makiyansu ne maimakon ya nuna musu abokansu ne masoyansu ne abokan zamansu ne kuma ba su da 'yan uwa da suka wuce su tun da ƙasa ta haɗa su Allah ya haɗa su a guri ɗaya dole ne a zauna da juna ko ana so ko ba a so babu inda zaka je baka samu berabe ba babu inda zai ka je a Najeriya baka sami Ibo ba ba inda zaka je a Najeriya baka samu Bahaushe ba to wannan yana nuna maka cewa tunda har wani zai bar garinsa misali in ka je kungurmin jejin garinmu a Kano akwai inyamuri matan shi hudu ina noma har mutanen garin yana basu bashi ya basu bashin amfanin gona ya basu bashin kuɗi ya yi kuɗi har ma mai anguwa ne a wurin. so kaga wannan ya nuna maka cewa idan ba ya isa ya je wata ƙasa ya haka wannan yana ce mana ƙasar mu ce mu za mu yi amfani da wannan yawa namu wajen samo wajen ainihin wato haɓaka ci gaba na al'umma ga baki ɗaya ta ya kai dangantaka da zama lafiya a maganar zama lafiya mm. ka gane ko mm. ci gaba daban zama lafiya daban amma kuma suna da alaka da juna mm. kowace al'umma za ka ga akwai wata baiwa da Allah ya mata wacce wata bata da shi al'adu da kake gani suna da taka muhimmiyar rawa wajen ɗinke kan al'umma sannan kuma sai abin da ya shafi midiya kaga midiya da kake ganin ta kafafen yada labarai so misali yanzu ka ɗauki midiya maimakon a ce suna yin wasu shirye-shiryen da za su raba kai ya zamanto cewa a saka doka mai ƙarfi cewa duk wani shirye-shirye da zai kawo mana raba kai a cikin al'umma to lallai akwai hukunci mai ƙarfi in ma ya kama a kulle gidan jarida ko a kulle gidan rediyo ko kuma a masu tara wacce take za ta sa wani ma zai ɗau darasi cewa ba zai yi abin da zai je ya kawo ma al'umma amma duniya ta canja ga mutum ya bude gidan rediyo ya dinga faɗin ƙarya yana zagin yana cin mutuncin wasu ba san kowa ko wani wanda zai iya ƙara wani abu ba na da gane a problem din africa ko Nigeria hmm. gwamnati ne hmm. domin ni da kai a haife mu wuri ta wuri ɗaya ba mu taɓa mun samu problem ba ka ana sallah zaka gan kristan ya zo gurin ana eh, christmas ka ga hmm. musulmi ma ya zo gurin ko ba haka ba me yasa benin wanda muka ba su mulki suna nema ne su zanna akan mulkin ba sa so su sauka so abin za su yi amfani da shi shine su raba kanmu to ni ina gani gwamnati ne da damuwa ba wai talaka ne da damuwa ba domin ni da kai ba ga muna nan ba yamurai ku zo ku ji zance ku zo ku kasance ka zo ka amince wanga zance aure ta Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust akan yadda Najeriya za ta iya yin amfani da yawan ƙabilunta da harsuna da al'adu daban-daban ta samar da zaman lahiya mai ɗorewa kuma ta haɗa kan 'yan ƙasar. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko twittercom aminiyatrust Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka haɗa da amfani FM a Yamai, ƙasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango, da Sawaba FM a kan mita 104.9 a Haɗeja jihar Jigawa, da Progress Radio a garin Gombe a kan mita 97.3, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM Radio a kan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Nija. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Farfesa Hafiz Miko ya kasai, malami ne a sashen nazarin kimiyyar harshe da harsunan ƙetare na Jami'ar Bayero ta Kano, kuma shine shugaban cibiyar ƙwararru kan hassara da aikin tahinta a Najeriya. Mun tuntuɓe shi mu ji ko abu ne mai yiwuwa a Najeriya a yi amfani da harsunan ƙasar a samar da haɗin kai ci gaba da kuma zaman lahiya mai ɗorewa? hakika za a iya yin amfani da harsunan ƙasa wajen wato haɗa ƙasa da kuma a ci gaba. Na farko dai ya kamata mu sani cewa shi kishin ƙasa ko haɗa ƙasa ya tattare yake da koyar da amfani da harsunan ƙasa wato harshen uwa na ƙasa wannan shi yake haifar da ƙauna da san ƙasa da san ci gaban ƙasa wato duk ƙasar da ta tashi ya zama ba ta yin amfani da harsunanta da take da su tana yin amfani da bakon harshe to sai ka ga cewa kishin ƙasa da san ci gaban ƙasa da ci gaba mai ɗorewa ba sa samu a wannan ƙasa yadda ya kamata idan ka duba duk ƙasashe na duniya ga baki ɗaya duk ƙasar da kaga ta samu haɗin kai kuma ta samu ci gaba mai ɗorewa to ka tabbata cewa tana yin amfani ne da harshenta na uwa ko harsunanta na ƙasa akwai ƙasashe da dama waɗanda suke amfani da harsuna biyu harsuna uku a matsayin harsunan da ake amfani da su a ƙasa wannan kuma bai haifar musu da koma baya ba ya haifar musu da ci gaba ne saboda haka yawan harsuna da allah ya ba a ƙasar mu najeriya ba dakile ci gabanta za su yi ba za su samar da ci gaba ne mai ɗorewa matukar cewa ana yin amfani da su binciken mu na kimiyyar harsuna ya nuna cewa shi harshen uwa haɗe yake da duk wani fanni na ci gaban rayuwa na ɗan adam domin shi harshen uwa shine ginshiki wajen bunƙasa tunani da ci gaban rayuwa na ɗan adam da bunƙasa iliminsa idan aka duba duka kasashen da suka samu ci gaba mai ɗorewa yanzu ka ɗauki misali kasar canada akwai bangare da suke amfani da harshen ingilishi akwai ɓangare da suke amfani da harshen faransanci saboda mai ai kaga ba a kaka ba musu an ce lallai su ɗauko wani bakon harshe daban su yi amfani da shi ba yanzu a nan ƙasarmu najeriya yanzu za a amfani da waɗannan harsuna manya misali guda uku a ɓangarori daban-daban na ƙasar nan sai an fi samun ci gaba da fahimtar ilimi da ci gaba mai ɗorewa a ƙasar mu nan Najeriya. Haka yanzu in ka duba bangaren haɗa kan ƙasa, bangaren haɗa kan ƙasa kamar yadda na faɗa, duk yaron da ka koya masa, kake koya masa ilimi, kake koya masa mu'amala, kake koya masa darussa na fannoni daban-daban da yadda zai yi zamantakewa da siyasarsa da addininsa, kana koya masa cikin harsunan su, cikin harsunan ƙasa, to lallai kuwa za a samu kishin ƙasa, ƙaunar ƙasa da son ƙasa da san ci gabanta da kuma san al'ummar ƙasa amma sabanin haka ka ɗauko bakon harshe to kullum wanda yake ɗan ƙasa sai ya rika ganin a ah, ai shi fa wannan harshen nasa tuni da ma koma baya ne kawai ba zai iya ba to kaga wannan na kasu ake haifarwa ga ci gaban ƙasa da haɗa kanta maimakon a samu wato ci gabanta da haɗa kai mai ɗorewa haka kuma an ka duba tun da nan ƙasar mu najeriya ba ma yin amfani da harsunan mu na ƙasa to me ya kamata a yi dole ne mu yi amfani da fassara fassara akan kanta ilimi ce fassara a kan kanta ci gaba ne fassara a kan kanta haɗa kan al'umma ne in ka ɗauki yadda muka taso a duniya ga baki ɗaya harsuna ne daban-daban ba mai jin na kowa amma ta hanyar amfani da fassara ake iya zaman lafiya ake iya samun ci gaba ake iya samun fahimtar juna ake iya samun mu'amala mai inganci tsakanin al'ummomi daban-daban to kasar mu nan najeriya ƙasa ce da allah ya albarkace ta da harsuna da yawa da ƙanana da manyan harsuna to ta hanyar fassara za a iya samun zaman lafiya mai ɗorewa za a iya samun ci gaba mai ɗorewa kaga da farko dai za a iya yin amfani da fassara a rika yin fassara mu'amala tsakaninmu a junanmu tsakanin yarabawa da hausawa wato daga harshen yarabanci zuwa harshen hausa a yi fassara ko daga harshen hausa zuwa harshen yarabanci a yi fassara haka duka sauran harsuna ga baki ɗaya shi yasa muke zaune lafiya kalau inda ba a yin fassara ai da a ƙasar nan da har yanzu ana nan ana tafka yaƙi amma ku ganin cewa ana yin fassara ana fassara abubuwan da wannan bai fahimta ba wanda yake jin wannan harshe yi fassara ya fahimtar da mutum to kaga duka waɗannan me suke haifarwa suna haifar da mai fahimtar juna da zaman tare mai ma'ana to wannan hanya ta hanyar fassara za ta za iya eh, samar da ci gaba mai ɗorewa ba kawai ga haɗin kan ƙasa ba ci gaba mai ɗorewa domin ita fassara wani nau'i ne na haifar da ci gaban ƙasa ci gaba a duniya ma ga baki ɗaya to saboda haka a dunkule da in aka duba za a ga cewa amfani da harsunan gida shine ginshiki wajen haɗa kan ƙasa ƙaunar juna da ci gaba mai ɗorewa. Sai dai Farfesa Sani Lawal Malumhashi na sashen nazarin halayyar ɗan Adam da zamantakewar jama'a a Jami'ar Bayero ta Kano yana da ja, kuma yana ganin abin da wuya. duk da dai ya amince kuma ya jaddada arzikin da Allah ya ma ƙasar na ƙabilu da harsuna da kuma al'adu daban-daban. Hakika Allah ya ba Najeriya arzikin ƙabilu daban-daban, al'adu daban-daban, harsuna daban-daban waɗanda ake kira diversity. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe goma a duniya wanda suke da diversity uh, diverse socially diverse countries ake ce musu su goma ne a duniya to Najeriya tana daga cikin waɗannan ƙasashen guda goma kuma kamar yadda kika faɗa kika yi nazari haka ne wato ƙasashe na America da Ingila da India da China har da Pakistan sun yi amfani da wannan bambance-bambance na addini da ƙabilu da al'ada da harsuna sun ciyar da waɗannan ƙasashen nasu gaba saboda hikimar haka shine kowace al'ada kowace ƙabila kowane harshe yana da wata hikima da wannan hikimar kawai a wannan kabila za a iya ta. mu Najeriya muna da kabilu sama da ɗari biyu kowace kabila tana da hikimar da babu inda za a samu wannan hikima din sai a wannan kabila din amfanin wannan kuma shi ne idan aka haɗa hikimomi na kabilu gaba ɗaya shine za a samu wata hikima ta ƙasa da ake kira Nigerian talent unique Nigerian talent Hausawa suna da wata hikima da basira da kawai a nan cikin wannan kabilar za a iya samu haka yarbawa haka ibo haka kanuri haka tiv haka ibibio haka efik haka enin anan haka oron haka ijo haka ohirbo haka okrika haka nufe haka ibra haka igala haka ejigam haka egun haka yaruba ikale haka yaruba ilaje haka kare-kare haka fulani haka mumuye haka jikunawa haka Bashama, haka canga haka kagoro haka bagi ga sunan da yawa idan aka haɗa waɗannan talent ɗin shine za a iya samar da Nigerian talent wannan haka ne kuma inda za mu haka ɗin da ƙasar za ta fi America wato ci gaba za ta fi China ci gaba saboda mun fi su yawan ƙabilu yawan al'adu kala-kala daban-daban wanda za su iya kawo ci gaba fiye da waɗannan ƙasashen amsa tambayar ta biyu me yasa su waɗannan mutane ƙasashe suka yi amfani da wannan diversity din suka ce da kasashen su gaba amma mu mun kasa yi dalilin shine mu mun fi kambama bambance-bambancen mu ne akan abin da ya haɗa mu ma'ana mun fi emphasizing our differences akan emphasizing our commonality abin da muke nufi me ya haɗa mu duk da wannan bambance-bambancen akwai dole akwai wani abu guda ɗaya da ya haɗa mu america duk da bambance-bambancen ta tsakanin wato baƙaƙen Amerika da Yahudawan Amerika da Musulmin Amerika da fararen Amerika da 'yan Jamus na Amerika da 'yan Irish na Amerika da Hispanic na Amerika duk gasu nan kala-kala. Duk da wannan bambance-bambancen akwai wani abu kwaya ɗaya da ya haɗa su. To su ƙasashen Amerika da waɗannan sauran ƙasashen da kika faɗa ni ma na faɗa sun samu ci gaba ne saboda sun fi mai da hankali akan abin da ya haɗa su fiye da akan abin da ya bambanta su. Mu kuma mun fi mai da hankali akan abin da ya bambanta mu fiye da kan abin da ya haɗa mu duk da bambanci akwai abin da ake kira binding force mu a nan Najeriya menene binding force ɗinmu menene commonality ɗinmu me ya haɗa mu tunaninmu ya zo ɗaya hangenmu ya zo ɗaya hankalinmu ya zo ɗaya ya tattaru akan wannan abin da ya haɗa mu shi ne muka kasa ganewa kuma ba za mu yi amfani da wannan bambance-bambancen ba har mu kawo har mu samu ci gaba kamar waɗannan ƙasashen sai mun gane me ya haɗa mu dole sai mun fi mai da hankali kan abubuwan da suka haɗa mu mun gina abin da ya haɗa mu ɗin har ya ginu ya rufe abin da ya bambanta mu wannan shine amsa kuma har yanzu ba mu samu me ya haɗa mu ba me ya haɗa mu a Najeriya me banding force ɗin mu cin hanci ne ya haɗa mu shine banding force ɗin zamba cikin aminci shine banding force ɗin shine commonality din shine ya haɗa mu kowace kabila tana yi cin hanci ne shine kowace kabila kowanne yare kowanne al'ada suna yi shine ya haɗa mu wasanni ne suka haɗa mu musamman wasan ƙwallon kafa shine ya haɗa mu tsafi ne ya haɗa mu kashe-kashen juna shi menene binding force ɗin mu wannan shine ba ƙaramin wato ƙalubale ne ga shugabanni na ƙasa da kuma gwamnati na ƙasa ta gane me ya haɗa mu idan ta gane me ya haɗa mu menene commonality mu menene binding force mu idan ta gane to kuma sai a yi ƙoƙari a ilimantar da mutane wato a mai da hankali akan abin da ya haɗa mu a karkatar da hankali akan abin da ya bambanta mu idan muka haka za mu ci gaba kamar sauran wannan ƙasashen. Profesa duk da haka dai duk da cewa har yanzu 'yan najeriya ba su san wani abu ɗaya ne ya haɗa su ba ta ƙaƙa kake ganin za a iya yin amfani da wannan yawan ƙabilu da harsuna da al'adu a samar da haɗin kai da kuma zaman lahiya mai ɗorewa. ai hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba dole sai an gane me ya haɗa mu idan aka gane menene ya haɗa mu ɗin sai a karkatar da dukkan basira da hikima da ilimi na waɗannan ƙabilu daban-daban domin gina abin da ya haɗa mu ɗin. idan mun yadda zaman lafiya ne kowa yana son zaman lafiya shi ya haɗa mu to sai a ƙoƙari duka talent na waɗannan ƙabilun sai a karkatar da shi ta yadda za a samu tabbatar da zaman lafiya domin a samu ci gaba kuma domin a jawo hankalin masu zuba jari na kasashen duniya su zo su zuba jari a kasashen a Najeriya a ci gaba saboda sai da zaman lafiya arziki yake yaɗuwa. idan addini ne ya haɗa mu kowa to sai mu kokari mu karkatar da wannan wato dabarun namu da hikimar namu daban-daban domin gina addini din mu san yadda zamu kuma shi kuma addinin kuma shi kuma shi idan muka gina shi shi kuma sai ya gina ƙasa idan ilimi ne buƙatar ilimi ne ci gaba na ilimi ya haɗa mu to ya za a yi a karkatar da duka hikimomin waɗannan ƙabilun wajen ciyar da ilimi gaba idan ilimin ya ci gaba shi kuma ilimin kuma sai ya ciyar da ƙasar gaba ai ba za haka ba ta yiwuwa ba kamar yadda na faɗa dole sai mun gane fa wannan abun wannan binding force din menene ya haɗa 'yan Najeriya shine kawai idan aka yi ƙoƙari aka gane to gaba ɗaya energy gaba ɗaya kuzari da tunani da basira sai a yi ƙoƙari a karkatar da ita akan wannan abin da ya haɗa mu ɗin shine kawai mafita har yanzu ba mu gane fa abin da ya haɗa mu ba har yanzu mun kasa gane binding force mu shugabanni sun kasa ganewa mabiya sun kasa ganewa kuma haƙƙi ne na shugabanni su gane me ya haɗa mu sai su ɗora tunanin mabiya akan abin da ya haɗa mu sannan mu kuma gaba ɗaya sai mu ƙoƙarin mu tarkatar da duka. abin da Allah ya hore mana na basira da ilimi da ƙwazo da tunani sai mu dunkule su wuri guda mu gina wannan abin da ya haɗa mu sai mun gina wannan abin da ya haɗa mu shi kuma abin da ya haɗa mu shi kuma sai gina mu kin ga misali idan mun ce ci gaba ne tunanin mu ya ci gaba ya haɗa mu me muke nufi da ci gaba abin da Bahaushe ya ɗauka ci gaba shi ne Bayarabe ya ɗauka ci gaba shi ne duk sauran ƙabilu suka ɗauka ci gaba to sai mun gane haka idan haka ne to shine haɗa mu kenan amma idan kika tambayi Bayarabe me ci gaba ya taƙaita ci gaba ga kawai ci gaban ƙasar yarbawa haka bahaushe ya taƙaita ci gaba ga ci gaban ƙasar arewa ko ƙasar hausawa to kin ga har yanzu muna ba da fifiko akan abin da ya bambanta mu kenan dole sai mun gane menene ya haɗa mu. Sun tsaya madaurin babu wari, sun tsaya Karshen shirin daga Laraba kenan na wannan mako sai kuma karo na gaba da izinin Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da wakilanmu Ado Abubakar a jihar Plateau da Abbas Ibrahim ɗalibi a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Da duka waɗanda aka ji muryoyinsu sai editan mu Sagir Kano Sale da shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kahar sadarwar Daily Trust. da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.